da alamu al'amura sun soma daidaituwa a jihar borno inda wasu ƙauyuka makusantan garin maiduguri suka soma ke gaba da gudanar da harkokin rayuwa irin na yau da kullum mun dai tattaki daga babban birnin maiduguri zuwa wani ƙauye mai tazaran kilomita goma sha biyu daga babban birnin maiduguri da ake kira gungulan lawanci da ke karamar hukumar jere a jihar borno inda muka ga jama'a da dama na ci gaba da walwala da kuma gudanar da harkokin kasuwancin su irin na yau da kullum sai dai daga mutum ya dumfari wannan ƙauye ba abin da zai fara gani sai dai konannin gidaje da kuma ma'aikatu Plateau da ake watan cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka cillawa wuta lokacin da ake ta zaman ɗanɗara irin waɗannan yankuna. Ko da muka kusa zan cikin ƙauye na ga mutane dai da dama haɗa da samari da mata da maza da ma ƙananan yara da kuma ke nuna farin cikin su game da samun zaman lafiya da aka yi a wannan yanki. Sai dai sun jawo hankulan gwamnatoci game da wasu al'amura da suka dame su kamar haka. Jani Isa, eh gwamnatin Lawan, gaskiya sa akwai mara aiki masu da yawa kuma muna zaman lafiya yanzu ba komai masalan komai yanzu. Kamar abun bukatu irin na yau da kullum kuna samu a haka ne muna samun ruwa ino amma garin ba wuta kuma gaskiya kwa wata fa akwai yawa wa aiki kamar kwancin hankali fa yanzu a iya cewa ko kwancin hankali a gaskiya akwai kwancin hankali kwarai kwarai a me kuke son gwamnati taimako to ai mana taimako ya ka mana makaranta ga yaran mu ba ilimi sosai muna so ya mana godiya mu ma mun gode mun gode kuma mun sake masa godiya ya bude mana makaranta yaran mu ba ilimi sosai ya fayantar da yaran mu. da shi an samu kwanciyar hankali a wannan gari ko yanzu eh an samu kwanciyar hankali mun samu kwanciyar hankali komai yayi daidai eh kam ga mu na ruwa ya mana karanci sosai ba mu da ruwa sosai ga dai ilimi shine komai gaba da komai yaran mu ba ilimi ga wata hajja ma tsaye ko to muna da bukatan da mu samu makaranta su asibiti da komai gashi garin mu Allah ya mana sauki kuma har gaba Allah ya mana sauki mun gode muna kuma ana taimake mu mm. jari komai ko wake ko hatsi. Me sunan wannan gari naku? Lawanti Gongolo. Magana zaman lafiya. Alhamdulillah lafiya kalau. da yaranmu da yaranmu da uwayenmu lafiya kalau yanzu to ko mai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima zai ce game da wannan bukatun waɗannan mutane e babban abun shine musamman matafannin magarantu mun je gongulon kaga an kona Boko Haram sun kona 20 housing units in da boarding primary school in da kuma ita magarantar da kanta kaga muna gina a classrooms guda goma sha biyu kuma in Allah ya yarda cikin nan da sati biyu uku za mu fara gyara boarding primary primary school din da 20 housing units din bugu da kari muna so mu gina abin da ake kira mega babban primary school a wajaje uku a kowace senatorial zone tare da ube kudin na kasa insha Allah ana shirin ba da contract din a gina magarantu na zamani da ruwa da kitchen da toilet in da da komai dai abin da ake bukata da common room da komai classrooms ashirin da hudu a kowace gari insha Allah shi ma za a fara aikin nan ba da dalewa. gwamnan jihar Borno Honorable Lukas tima kenan kai bayani game da irin al'amuran da suka sa a gaba musamman ma na sake gina ƙauyuka da kuma samar da ababen rayuwa a irin waɗannan ƙauyuka da ake da san 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram sun daidaita Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya